أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بلاين الصلاتين الكاملتين على الرسول ومن والاه أما بعد فالسلام عليكم يولا هدي بيد جماد الأولى hijira na dubu da ɗari hudu da talatin da bakwai sha hudu ga watan biyu 2016 za mu yi karatu na 24 a cikin tazinul warakati shahi na 66 a karatun da gabata an yi magana a kan wani abu da ake ce mata akidul madhi bima yushbihu dhamma to abinda a shi a cikin balaga kamar yanzu misali a nan da hausa mu cewa ne yana da zarumtaka kaga zarumtaka abin kwarai ce sai dai kuma yana da alheri to kaga shi at ta'kidul madhi shi shbihu dhamma shi ko akidul dhammi ma shi madha shi kowa ne matsoraci na sai dai marowaci na to kaga an ƙara lalata shi to shi ta da zan ba shi madaha sannan abu na biyu da za mu kula mujaddidin addini an yi masa izini ne ga yaƙi tsawon shekara hamsin wannan ya faɗa a wata waƙa da ya baiti talatin da ɗai a cikin kanzul auladi an kawo ta wanda cikinta ya faɗi abubuwa da dama daga cikinsu yake cewa wa hamsina amri jihadu yandi wade hamsina da jihadi da hillanci yana faɗin waɗannan baituttuka din wanda aka yi masa izini don haka yana da shekara hamsin da uku ya fara wannan jihadi lokacin da ya hijira bayan haka ya ƙara eh, yana da shekara hamsin da uku da hamsin daidai ya yi hijira bayan haka ya ƙara shekara goma sha uku sannan ya yi wafati da yana da sittin da uku ya yi wafati to sauran mabiyansa da ɗiyansa irin amirul muhammadu bello da su shehu abdullahi sai aka ci gaba da iznin nan da aka yi masa tsawon shekara hamsin to wannan izini khas ne ma'ana keɓantaccen izini na musamman ne aka yi masa don haka kamar yadda muhammadu samba kulo da ya bayani akwai izini am akwai izini khas to wanga na musamman ne ke ne nuna koyaushe bukatar jihadin ta kama to akwai izini am amma suna su bayan am aka samu khas bayan haka kuma daga cikin abinda za a kula shine an yi batun kebe to wanda ya assasa mulkin kebe ana ce masa bawa mai laushe wanda shine ya riki da kwata a lokacin a augi wadda yanzu augi local government ake ce mata sannan a kirare an yi abubuwa masu dama na kashe masu wurin mutum dubu guda a nan cikin gwaranyo to an ce daga cikin wanda ya muna huci ana ce masa sambo ka ɓace mun yi bayanin sa can shi ya da lunge-lunge nuna wa'ancan inda su mujaddidi suke to a nan wanga yaƙi na kebe kenan to shi ne ke cewa walamma raja'ana ila sabon gari lokacin da muka sake dawa da kebe bayan sun ci waɗancan garuruwa kuma a cikin wannan waka ya faɗi har zuwansu gobir karo na ɗai inda aka kai hari wurin guda uku amma karo na biyu a gobir an yi Allah saka da alkhairi an ce an kashe wurin mutum biyar manya-manya guda biyar amma kowane tamhalin ɗari shike kamar sarkin galmi a lokacin nan aka kashe shi wanda ya bi su to lokacin da muka dawo zuwa ga sabon gari a nan zamfara wanda a wannan waka da ni faɗa mujaddidin addini cikin waka ya faɗi garuruwa da yanayinsu yace ce ita zamfara garuruwa ne wanda tana da dazuzzuka da yawa sannan ana shuka dawa a cikin da sauran nomu ne kuma yana da wuya zamfara ta samu yunwa da kuma talauci kusan ma ba za ta yi talauci ba ita ko garin sokoto duci ne ko bisa ga dutse take wacce ana cinkanta dan nesa alama ta ɗaukaka kasina kuma tana da ƙoramu da rahuhuka musamman ga damana suna kawowa har da ya ma ya faɗi tsakanin duci da duci take garuruwa dai da dama ya siffanta a cikin wannan waka an ce kuma ita an waka ta ƙarshe ga mujaddidin addini to mun dawo ne akhiral muharram ƙarshen muharram kenan shekara ɗai da wata biyu da kwanaki da hijiras amma ga mubaya'an mujaddidi yanzu shekara guda lokacin da suka dawo sabon gari da kyau zuwa sabon gari shi ko muhammadu bello su ko sun dawo da wajajen alƙala wajajen alƙalawa da kuma katsina an faɗi cewa rana guda suka dawo makasna mun zauna kuma bayan wancan zama da suka yi hunaka a can sittata ashurin tsawon watanni shidda kenan a can gwandu da suka tafi tsakanin sokoto da kebbi da zamfara garuruwan nan da suka ci sai da sun kai wurin kwana arba'in a wannan jeshin fito hidin to yanzu kuma ga sun sake dawo a nan zamfara da muka zo nan muka sake wata guda mai wata shidda na muna yaƙi wani abtahul bela da muna cin garuruwa bayan haka daga ciki sun mantakalna sannan garuruwan kamar kanoma tana cikinsu kanoma can zai faɗe ta kanoma da dutsen dalla salman ta haddasa sun mantakalna sannan mun ka ta ila maudi'in zuwa ga wani wuri fi kabi a cikin jihar kabi muka sake dawo ma kabi farkon zuwansu kenan a gwandu yusamma ana ce ma wurin kandu kandu kamar gudu ai kudu take ai don shi ɗaya ne ake ce ma shehu abdullahi da kaji an ce ma mutum mai gwando an kai shu to abdullahi a sunan in ka ji an ce mai wurno an yi shu to muhammadu bello a sunan in ka ji an ce uban gari to shehu a sunan saboda ai an san duk garuruwan na mujaddidi ne amma waɗanga kuma yabba shehu abdullahi gwando yabba muhammadu bello nan wurno a lokacin yana sifa bayani na nan zo to ita kallo bi kafin mabtuha da kaf wadda aka wa wasali sama ka fa nunun sakina nunu mai daure kan fadalun madmumatun akhirahu da dam wadda Allah ru'a dal wadda adda ru'a karshe du kallo wadda ita kallo din manuwarta wurin saukar girgije na rahama sannan nan ne ake ruwan ilimma kuma waɗannan ilimma ba za su gushe ba a garin gwandu muhammadu bello ya faɗa eh, eh, eh, shehu abdullahi ya faɗa a cikin kansul auladi wal darari na muhammadu sambukulwa to a nan mujaddadin addini ya zauna a gwandu tsawon shekara hudu a konuri na nan wanda a wurin kusa ga kabarin shehu abdullahi da kuma masallacin shehu abdullahi da kuma abin da shahi su zangi liman zangi to anan makabarta ta bukhari to anan ga zauren shehu nan inda yake zama ga kuma wani ɗaki haka wanda yake shiga wanda har ɗakin ya zurma haka kofa ta ma ta yi kasa haka sai ka sa kanka haka zaka iya shiga wurin wanda har yanzu in ka diba sama zaka ga tsawo tsawo wanda tun na lokacin mujaddidin addini da wayannan itace din da aka sa har yanzu suna nan shekara 200 da wani abu wanda zama ne gwandu shekara hudu sifawa shekara biyar nan sokoto shekara biyu to shekara nawa kenan sha ɗai to kuma ya yi ɗari biyu da biyar da wafati nawa kenan ɗari biyu da sha shidda to wannan tun ɗari biyu da sha shidda lokacin da shehu ya zama a gwando amma har yanzu tsawon abin yana nan in ka zo za ga wurin alamun fi awaili harkonnin sha'aban watan sha'aban kaga in ka kidanya daga ƙarshen muharram zuwa ga sha'aban don shi ne ce sittata ashhurin fi sanatil ashir saniya shekara ta biyu min hijratina daga hijiran mu ana an yi shekara da wata shida da hijirar su kenan wata tara faj'alna muka shiga nagzul a ada'a muna yaƙuwa abokan gaba muna yaƙuwa abokan gaba to anan sun ci gaba da yaƙi kwarai a wannan gari na kebe watan akwai wani yaƙi da aka ƙulla na alwasa shine zai faɗa yanzu wanda ko shi an samu shuhada ona su kware da gaske abinda ka faruwa shehu na, na sai aka nada amirul jaishi shine ali jodi surkin mujaddidin addini rahimahullah da suka zo muhammadu bello na can tare da shehu ta dai mujaddid ya ce masa ka tafi an rige an nuna mujaddidi ga yakin za a samu shahada kamar da ya faɗa cikin faƙon mai sauru shahi na 133 da suka zo a wurin akwai wani duci da ake ce ma kwalde wani gari ne tsakanin gwandu da nan alwasa shike to wata shubha da ke faruwa an san su bayin Allah kai da ganin ka abu wanda bai kai kawo ba to su yana iya zama musu da su bayan Allah akwai wanda ya ce in yayi hasara raka'a guda ga isha'i da rana sai ya ga alamunta ya bayyana sai ya samu wata matsala ga rayuwa ta da rana saboda bai samu ya fa samu isha'i raka'a guda ta kuce masa to kai isha'i nawa ta kuce maka daidai baka samu wata matsala ba saboda kowa gurgudun imanin sa gurgudun jaraba da za a yi masa to anan kwalde din akwai waɗanda suke musulmi ne tsintsa akwai kuma masu matsala to anan akwai shubha kenan shubhar da annan yayi wa ta haihuwar ma wa'ancan ya zan a samu musulmi sun cuɗanya mai tare da su to kaga ala ayi hali akwai shubha to da aka to abinka da samari sai aka samu samari sun zame gehe kuma ba kwalle din aka yi ba alwasa aka yi da aka samu samari sun zame gehe sai suka shiga a wurin kamar yadda shehu zai magana shehu abdullahi a cikin wannan waka ne da suka shiga sai suka tarwatsa su kuma suka anso wani sashen abinci nasu to haka din na faruwa shi shehu abdullahi jiki ne mutu da su muhammadu bello sun rige sun iso suka ce ma ali jodi shawarar da za mu basuwa a ɗaya koma ba sai an isa can alwasan kuma a nan wata matsala ta faru an samu matsalar alloba ga jama'an mujaddidi sun yi ta rasuwa to akwai wani da ake ce usmanu masa wanda ɗanwa da ɗan ƙane shike da shi sarkin kabi hudin inna wanda muka yi bayani a satin can to da yaga alamun jama'a shehu sun samu rauni sai shi usmanu masa an aza shi matsayin sarkin kabi a lokacin sai ya aika ma a wanda muke ce ma a agunbulu yake gainin agaba a ya aika mai cewa ya taho ga dama ta samu a tarwatsa jama'ar su shi wanda shine jagoran azwen a wannan lokacin mun gabata wannan abul hasani yanzu a gumbulu shine jagoransu kamin mu kai ga Hamidu to shine sai amfani da wannan dama suka taho aka taho a nan alwasa aka gamu to da yake abinka da tun da shi ai shugaba bai yadda ba cewa a koma to sai aka ci gaba da tafiya to shine shi shehu abdullahi da su muhammadu bello duk sun ji cewa ga jikinsu akwai matsala wanga yaƙi ka a tahi shi to wannan kenan don sabawa takan sa matsala wannan kamar misalin yaƙin uhudu na ne yaƙin uhudu sabko wannan da an kai da dutse bayan an samu nasara to nan ne matsala ta faru to amma dai karshe kuma mi an ka samu shuhada to ai shahada alheri ce to wannan kenan to shine yace ila an waqa'at ato alwasa har yakin alwasa ta faru a argungu kuma an yi shi ne a ranar asibit ranar asibit sai a kula da wannan rana ita alwasa hayin za ga sayambol na nan haka ga titi an rubuta alwasa bi fathil hamzati wa sukunin lami wa fathil wawi ba'da hasinun to shine alwasa dai ismu mawdi'in sunan wani wuri ne fi kabi a cikin jihar kabi shike to ma la na alamu adadahu abinda mu ba mu san lissahin ba min jama'ati na cikin jama'a fasta shahada su suka yi shahada fihi anan alwasa hatta wasala al'ada'u har sai da aka kai abokan gaba suka kai ila na zuwa ga birnin mu nan alwasa suka bi mu har birnin mu kandu har suka kai kandu dama da suka isa gwando shehu usmanu lokacin da suka isa gwandu sai aka aka taro aka gine aka zagaye nan garin gwandu din ma'ana aka yi gina ta cewa ga iyakar garin gwandu a lokacin amma faɗara da humallahu Allah ya kore su bayani na nan zuwa ba da bayan galibu ahli kabe galibin mutanen kabe alhausiyin haba babba ce hausawa in taƙaba sun walwale alaina gare mu sun walwale mana dama mutane ne masu tauri kware masu taurin kai ya ishi ka misali babban su din nan da ya tsere da su shine hode din nan wurin su mutum dubu suka mutu a cikin daji saboda kishirwa suka bar dukiya mai don kasu karɓi musulunci fakultu shine nice bi zalika ni rera waka mai baiti talatin da shidda alhafi li qalbin shabahul hamma wal asa بليل التمام والصباح إلى المساء لفقد أخلاء مضوا في جهادهم بصنص وبعض في كرار وألوسا هم عدتي في نصر دين محمد فمن كان فيهم في الجهاد تنفسا alhafi ya kai bakin ciki na liƙalbin da zuciyar da alhammu damuwa wal asa da kwanannin bakin ciki ya asafa ala yusuf to shine al'asa shine hausa ke cewa ya asafi ya hasahi shine kenan kun kwana da damuwar rashin dan uwanku maimakon ya asaf sai ce ya hasahi to shine alhammu damuwa wal asa da bakin ciki shine ya asafa ala yusuf cikin suratu yusuf annabi yaqub alaihi wassalam shabahu ya garwayo da shi wannan zuciya din kuma aka ci sa'a bilailit tamamin daren cika shekara su masu adab daren cika shekara sun ci ya kowane dare tsawo to yau ko guntun dare in kana cikin bakin ciki tsawo gare shi balle kuma aka yi sa'a daren cika shekara to kaga damuwar za ta yi yawa wasabahi kuma subahin duk bakin cikin na nan da aka waye wayewar garin daren cika shekara subahin ɗi ne bakin ciki ta damuwa zuciya ta ilal masaha har zuwa mareci ilal masa'i ne saboda lalura waka shahi hamza ne to mi nikewa damuwa li faqdi la'in saboda rashin masoya madaw wa'anda suka shude suka rasu fi jihadihim a wurin yakin su suka rasu bi tsuntsuwa zaka ga yana nana ta tsuntsuwa wato tsuntsuwa manya manya suka shahada wurin mutum dubu biyu mahar da ta kawai dari biyu mahiwa an ta wace wurin neman abinci sai su waɗannan azben ɗin na ɓangaren da aka tafi alƙalawa da su aka yaki tare da suna cikin jama'a shehu ashe kwanton bauna na suka yi to sai suka ta hanyar su ne aka biyo su mujaddadi kawai shehu abdullahi ce kawai haniniyar dawakai muka jiya kawai cikin mu kuma lokaci amirul muhammad bello ma bai da lafiya shi ko shehu abdullahi kawata yana ɗan girisa saboda kibiyar da an ka same shi to aka kashe mutane da yawa to shine ce bi tsuntsuwa ba'adun wasu fi kirare a kirare a can gwaranyo shi ko da muna huccin su san buka bace wa alwasa da alwasa shi ko da haɗin kan sarkin kabi Uthmanu masa wanda ya muna hucci ya kira wasu a gungulu humu kaga nan kawai shedarar ga tsuntsuwa kira alwasa bi tsuntsuwa babin fi kirar alwasa rabin shedara amma mutum dubu hudu kawai an haka shi wurin tsuntsuwa mutum dubu biyu kirare mutum dubu alwasa mutum dubu homo uddati ka wani ya ce shehu abdullahi wannan damuwa da kake ya ce ka tsaya ka jo nan mutanen da aka kashe mana homo uddati ni su a tattali na ni amirul jeshi fi nasir dini muhammad ga taimakon addinin muhammad addini na ma'aiki ne allah ya ce lakum dinukum waliyadin faman kana duk wanda ya kasance fihim ya samu kai ne cikin su fil jihadi wurin yaki tanaffasa ya huta sai ajiyar zuciya shine tanaffus wa kulluhum dukkan su ƙarin kowannen su maharracin qur'ani ne mai karatun qur'ani ne faqihun faqihun ne ashe suna da fuqaha da irin su fuqaha a agale da dai sauransu wa tabi'un kowannen su yana bin qulil ilmi masu ilimi qarib dai fi kone yana ciyar da bako ahmasa zarumi ne fil harbi in ana yaki wa nasiru kowannen su mai taimakon dinin lahi addinin Allah ne lazimu masjidin kullun yana ya like ma masallaci ya ka imani kenan da ana bidan mutu a ce ku taimaka masallaci wa majlis wa'adin da majlisa ta wa'azi domin la yufariqu majlisan limudhir dinillahi an samu tadmini ba zai ban majalisa mai taimakon nan na addinin Allah Usman shine Shehu Usman kulluhum kowannen su kadita sa kowannen su yayi koyi bila qawali wal af'ali saboda abin da warshe yake tafiya don ko da au ta'wili da littafin su duk da warshe ne bila qawali da zan amma yanzu an mai sai da hafsu ko bila qawali da zantuttuka wal af'ali da ayyuka min hunashi shi mujaddidin addini wa khullibtu sai aka banne fi khalfin cikin makararru dama akwai khalafun akwai khalfun to khalafun su ne waɗanda suka zo da baya na kirki su a khalafun idan aka wala mu wasale sama amma an ka ce khalfun to waɗanda suka zo na baya waɗanda suka ɓata hanya wayancan shine Allah ke cewa fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawati fa sawfa yalqawna gayya cikin suratu maryam to khalfun ah, fa khullifta sai aka banne ni shi Abdullahi fi khalfin cikin makararru ada'u salatu wanda suka tozarta sallar su amma an kashe su Muhammadu Gurdam an kashe su Zaidu muhaddisi ne an kashe su al-Imam Sa'ad da dai sauran Abubakar Binga da Muhammadu Hamma da Al-Kashifu Sadiqu da kuma sauran sauransu waɗa'u sun bi al'anfusa rayukansu a lanainin zata za ta akan jin daɗaɗɗaki wa galibuhum mahirin su sharin akwai mai sai da dinahu addinin sa bi duniya hudan neman duniyarsa kan matsala duk abin da an ka baka na duniyan nan in ka fi kowa kuɗi a duniya an ka raba ka da aƙida ka da addinin ka to aikin banza ne shine ce mahirin jansu mai sai da addinin sa bi duniya hudan ya tara duniyarsa akwai waɗanda za ka samu tabbas sun san wallahi hanyar da suke ba daidai ba ce amma su sun san don su samu kuɗi subhanallah bi isa da don zaben ma ya hawa abinda rayuwa ta yake so wal qalbu zuciya ta halfasa halbasa ta fitinu ko kowannen sa yana yaji ala akalil harami ga cin haram wa akluhu ci ne ga haram to ya kula yana cin bulasa danya wani ice ne cikin wuta kamata kulul an'amu yadda dabbobi ke cin abinci ka ce halam halam wala yasma'ul mamura bai ma sauraren bai jin wanda ke umarninsa shugabansa ya asu yana saba ma imamahu jagoransa faman kama duk wani ma wanda ya tashi yan hahu ya hani wanga daga cikin su an su ida gaban mugun aiki aka sai mai bakan magana wa in kana za jahil in shi wanda ke yi masa dumi mai alhorma ne wanda ake ganin darajarsa yi mahidu zai hidar da uzurhu uzurinsa shi wancan wanda aka wa magana sai ya shin hidar da uzurinsa me zai ce wa awwala sai ya tawilin ma kada kila abinda aka faɗa fihi gare shi wa dallasa sai ya boye yana lunge-lunge sai ce ai akwai dalilin da ya sani wanga aiki to duk su sun karage sai ce wa na hasin da yawa dare na nahis shine daren da adda matsala can yau na hasin mustamirrin to shine nahis to anan kaga suna ne shi na nahis sunan da aka azawa eh, ga cewa an samu wata matsala haka shi ne ce walailatun nahisin don haka su sunan nake ala'ayi halin za ka ga alleshi ake yi gare su to amma na saboda ba da an rige an samu matsala sai ce musu lailatun nahas kamar can ko na ana son sunan naken kware kamar yadda can ai yumfa kaga yumfa an kore shi shine shi abdullahi ce sai yumfa yumfa fa qultu li mithlu amrin muhaqqiqin ladayya sai yumfa yumfa bi dhulli yarji'u kaga ya bi mugun suna ne to kamar wani cikin waka nan ta mujaddidi wanda ni gabata mai baiti 31 akwai baiti da cewa khabi nudi wa kuti dubu keji ma'ana dai shi kalima ta buki yakan wahal da mutanen hausawa cikin maganar dai to shine anan samba kulwa ya ce su annauba azannus waɗanda muka gabata minar tawariki wannan wata ɗin nan to su ne ake ce mahaɓe can da hillanci da larabci amma da abin nan da hillanci haɓe ma'ana kamar hausawa haka kaɗo da muke cewa ya ce domin himmasu game da shagulgulan bukatocinsu akwai wani abu da suke ana ce masa buki buki ya faɗe shi haka da hausa to shine ai sai kanin ya dubu keji ma'ana bukukuwa bukeji dama da hillanci jam'i ne na bukukuwa bukeji yace domin shagala da shi da yawaita shi li'anna mustaqqu min al-buka'i yace shi buki kaga suna ne ba kyau yace an cago shi ne daga kuka li'anna iktharahu don yawaita shi kullun cikin buki yusabbibul buka yana sa kuka lil faqiril mu'siril muhtaj ga talaka mai tsanani wanda adda bukata ya faɗi wannan cikin kanzul auladi shahi na 400 to shi ne ce fatarikuhum wanda yake ta batun ai eh, walailati na hasin da yawa dare na matsala bittulu kwana fi kolde a kolde shine tsakanin gwandu da argungu can alwasa da zasu ha'ira alhali ina mai ɗaimuwa mu mudannasa wanda an ka daudadashe ne bi ikhlali don cuɗanya da gauga'in ra'a'i wawayen samari wawayen sabbin jini ne samu matsala a kansu a wannan dare fatarikun wanda ya kyale su ce bai tare da su labudda ba makawa an ya tafarrada kuma zai koma shi dai kuma dakhiluhum wanda ya shiga cikin su labudda ba makawa an ya saya na jastudo sai sun ga lehi ne don bai iya aikin da suka yi fakultu sai ni ce wa alhali bintu bisin diyan muni ma'ana matsala dai shi ne fina a cikin mu bizul eh, nice alhali bintu bisin diyan matsala diyan muni ma'ana matsala fina tana cikin mu mihin saboda zaluncin da suka yi to sai nice lisubhin ga sahiyan nan da muka wayi gare asad ana tsammanin hadis sabihatu wannan sahiya abusa za ta taho da mune mune wannan sahiya akwai matsala to wannan dama hadis sabihatu abusa can misali ne dama yace daga ciki akwai al'amsalu to kaga ya kawo shi na a cikin waka amma a cikin nasar ya kawo likulli saƙiɗin laƙiɗin can ta ta din fasirna muka tafi wa zakal jam'u taro da hillaninsu da hausawansu da azbinawansu da gozarawansu duk sun ka biyo mu yati suna zowa wara na wannan taro yana zuwa bayan mu falam yati yana zowa wara ana bayan mu shi wancan taron na na wa'ancan da suka shiga a kwalde shi ya kanu tukun falan mara a lokacin da shi wancan taron mu ya ga jam'at tawariki taron waɗannan azbinawa don sun yi kowa yawa a lokacin saboda a gumbule ya taho da su urkisa sai kowannen su aka juya shi sai ja da baya fakulliftu sai aka banni fi ukura a cikin wasu ban sun wace unadi ina ta kira alarji uku dawo mana to lokacin da nika kiran su ka'an ne ka ce ni unadi ina kiran asamma kurma sai an kaddara shi au ukallimu koko kamar ina dumi da akhara sambebe ka kusan akwai aiki gaba ɗaya ba su ji ni ba ba su saurare ni ba wa kada kuntu hakika na kasance ni shehu abdullahi arju ina fata karrahum ɗaukinsu su ne su dawo lima nan inda muke amma ina fahabar ja'i fata ta taɓe fi Allah wa fi asa gazato ga tsammani siwa ba a hababi wasu sashen masoya na kawai suka dawo irin su aliyu jodi sarkin yaƙi gaba ɗaya wawuldi da 'ya'yana irin muhammadu bello da kuma bukhari a ɗalibansa shi abdullahi ɗiyan mujaddadin addini da kuma ɗane aliyu ma ku shi na cikin suka dawo wa ikhiwati da yan uwana gaba ɗaya hamoni sun yi min escort sun kare ni sun dawo wa kullum kowannen su sukan hina fandasa lokacin da ya ja da baya kandasa ya dawo fandasa kandasa to kaga abu sai masoyi da yace suwa ba'd ahbabi dan shi hakikanin masoyinka wanda in wani lamari ya same ka na murna da shi za a taya ka murna in damuwa ce zai yi kusa to shi an masoyi na ne amma idan ka shiga cikin warin ciki mutum ya damu wallahi ba masoyinka ba ne in ka shiga cikin damuwa ya ji daɗi ko shi ya san ba masoyinka ba ne shi kai ne in zai yi adalci in yana da shi zai tabbatar da ko shi ba masoyinka ba ne ba wai kai ma da aka waƙe ayyan ba wani mawaƙi na cewa wala ta'adudil maula sharika ka fil gina walakin namal maula sharika ka fil adam ya ce da kalisa ko lisa wanga abokin kana in kana cikin wadata a kowa masoyin kana kakka ce ga abokin ka fa amma haƙiƙanin masoyin ka na gaskiya lokacin da baka da wanda lokacin da baka da komai a hannunka to wanda kun kai zama tare da shi shine masoyin ka na haƙiƙa wa minna cikin mu akwai rijalun wasu irin mazaizai bai ce zukurin ba wasu irin mazaizai sadaukai su kallam ya zalu duk da jayewa ba su yi na a cikin safin mu musu shehu abdullahi su ko tahiya ba su yi ba sun ka dawo wa hum sudin sadaku sun gasganta ma ahadullah abinda suka wa Allah alƙawari kuma wannan ya faru fil masa da marecin nan a wurin yakin da ake yi can yana nuni ne da minal mu'minina rijalun sadaku ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma badalu tabdila qadau sun biya mana habahun bukatar su fihi a cikin wannan yaƙi ka gane kamar gane shi gane shine kaka na gehen mahaifiya na waɗanda ke limanci a masallacin mujaddidin addini don mun ce mu haka wannan za a faɗe shi to shi ko na gehen uba abubakar ibn abdullahi wanda an kai sani da ladan wanda a wannan yaƙi din ya an yi batun shi a wannan yaƙi na tsuntsuwa ko al-ma'ruf bi laqabihi ladan to shi shine kakansu na gehen uba Muhammad da ma shi ko dan dan Shehu Jibril ibn Umar ne babban mallamin mujaddidi da Shehu Abdullahi fanalu sun samu jinanan aljanna wal hisana da mata masu kyau sundusa da tufafi na alharire mai taushi min sundusin wa istabraqin dama sundus tuwayin alharire mai taushi istabraq mai mai mai kabri kabri haka to dama shehu abdullahi ya tattauna da muhammadu sambo kula ya ce wannan izini da an ka ba shekarar nan hamsin to gaba ɗaya kowa an haka shi cikin mu ɗan aljanna ne in ma an haka ma ka ka samu lada in ma ka samu wata matsala in kuma ka samu ganima halal ce malad ba wata matsala in ma an haka ma bayi to ba wata matsala amma bayan hamsin ɗin nan to ya danganta gwargwadon niyoyin mutane wa min na cikin mu akwai rijalun lahi mazajen Allah yan taziru na mutuwar suka jira wa min hum yan taziru wa kullum kowannen su idza ma suya in an kai kyalluwa fil harb lil harbi zuwa a zai yaki bal hasa zai kama zanzari kaga masu neman shahada na gaskiya kenan zai kama sauri wa ma baddalu qawlan basu hurhura wani zance ba wa fi'lan da wani aiki kamana ada kamar wanda ya ƙetare iyaka wasara kuma ya zamo idza ma siha in an kai hargowa duk sa'ad da an kai hargowa fil baiti a cikin ɗaki dan kasa zai ɓoye ya jawo zane ya ruhe to su suna kan bakas ba su zan irin haka wani ko ba yaƙi aka ba da ya ji wani kuzut sai kaga ya ɓoye to ba daidai na gara mutum ya hito ya ga mina nan to anan sai wani itiraz kan waɗannan su ga cewa sun samu nasara gare mu ko mai wanda ake ba labari kamar ba mu ɗife su ba to kamar can da yakin hudu innal ladina tawallu minkum yawmal taqal jama'an inna istazallahum shan bi ba'd ma kasabu karshe dai wala qara afallahu anhu sannan karshen ta dai an yi ta maganganun kan matsala daraja ta yaƙin da suka samu na Uhudu to ai ko su sun kashe wurin mutum 22 zuwa 23 to shine ce wa qad haqiqa laqiyal a'da'u abukan gaba min nana musum sun bi alwasa a can alwasa sun gamu da sihaman kibo ta ƙuddu waɗanda ke hude a tursa garkuwa kuma kibonmu lamta ku hannasa ba su zan dungulma ba shine dallasarsu to akwai wani mutum da ake ce masu da barhe cikin mutanen azbin yake zarumi ne kwarai da ke ya hadu da mutum bai samu nasara ba to shine sai suka kai kara su gobir suka kai kara gare shi cewa shehu abdullahi ya shayi musu banna kwarai a wurin yaƙi sai alkawali zai kawo musu kan shehu abdullahi wannan kamar da ya faru ga yakin uhudu da ubay ibn khalfin da annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi yakin badar sai shi ubay ya ɗauki ahurin zai kashe annabi sallallahu alaihi wasallam ce ko in kashe ka ba ya nuna mai doki zai ci gaba da ci shi kware da ya zaburo ga yakin uhudu har sahabbai sun taso ma ce ko bashi ya taho da an shi abin nan mashi haka ko da ya bugi shi haka da shi sai kama mazari sai gashi toyi kasa ya hwado an ka tallabe shi aka ce ni ke hwaruwa ya ce katala ne muhammadu muhammadu ya kashe an ka ce kamanci abin da ka ce ya ce wallahi bugun gada yamin ko duk duniya washe sai ta mutu ya ce wallahi babu lauba saka alayya laƙatalar wallahi da tohiye min wallahi da na mutu wannan cikin ashifata alƙali iyal akwai wannan magana da kuma yanbu safafi ta hariri bayana ta shifa na shak nasiru kabar Allahu akwai wannan magana to shine sai yace zai kashe shehu abdullahi to da ya ko haka shehu abdullahi an taso ya ce ku kyale shi ya taho to shine ce sahamun kibiya ta ni shi abdullahi fa aka sada ta kashe nan take shi aka sada ga si da barhi si da barhi haka sunansa wa dirfahu har doki ne ni hada fa wallahi ya bada baya ila ashabihi zuwa ga mutane ne muta'allisa yana mai jin ciwon abin da ni masa karshen ta dai an hakare da shi to shine sake ce musu falasna na khafal harba ba mu tsoron yaki wa min qatl ba an kashe wasu cikin ba mu tsoron yaki ai wa zakal munawancan shine gurace gurace ba ma guri ba man nala zalika duk wanda ya samu wannan karkasa ya ci kambu ma'ana bukata ce ta biya wa taksiru katlana yawaita kasassun mu idza sarra don ma ya waranta taran gairar na wani mu don sun ji daɗi kwarai abubuwan da suka yi musu fa na hannu mu dinnan nara muna ganin tilka shahada ta waccan shahada malfasa ni'ima sannan duk da haka bayan ko mu mun ɗebe su wannan yaƙi to aiwa ma'aza tare da haka fa kam yomin da yawa yinin da mun kai ta kakkashe su bi kwanni a kwanni matankari da matankari duk cikin niger na an ce akwai matankari bayan can cikin niger da nan kusa ga Ilela ko haka ne ko akwai matankari na tambaye su kace haka wa gurdam akwai da gurdam ma a can kwato mun samu nasara kwarai aka kashe manya-manyan su suka bugyar su na madge su waro alkiyama su magadi da baidu wa dan geda da dan geda dan geda a raba dama raba tana cikin wanda suka yi musu yace kwarai a nan ne tsakanin raba da rara an san ko can jihar kebbi akwai rara nan ma sokoto akwai rara to nan raba din tana cikin inda ya musu ya ce kwarai to lokacin da aka aka ci raba dama mujaddidin addini yayi ahurin daga cikin koyi ne da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa raddadu ya samu boya mai suna Mariya to zai sadaka da ita in ta haihu ya samu dan Ibrahim haka ko aka yi raba an ka same ta ya ko haihu da ita ya samu da Ibrahim yadda ma'aiki na da Mariya ya samu ɗanta Ibrahim ɗan autansa to ɗan geda kenan amma ɗan geza shi ko gudu yake wujuhul aduwi huskokin abokan gaba sa suka yi muni sa'a ne wa ɓunɓurmi da ɓunɓurmi mazuzi da mazuzi limazin har zuwa mazun wari mahum da rimadinsu shi ne kagara da kaci da da da gwaranyo da shinaka duk sun cige cikin rima kamar yadda bayani akwai rima akwai yan rimawa duk dai cikin nan jihar Sokoto na za a ce kanoma da kanoma shi kanoma cikin zamfara ne wanda a lokacin da aka tafi sun ka bar ganima kwarai da gaske nan ba a yaƙi ba fai'o aka samu a nan kanoma ɗin wadda tana wajajen maru ita kanoma wa dutsen dalla da dutsen dalla sal tambayi man ta haddasa wanda ya san labarin can zai gaya maka abin da ya faru gare su to wannan kenan wa manila abinda an ka samu fi jeshin futuhi a rundunar bude-bude wa gairihi da wani sama dalilin shi dalili bi kaunin nasri da kasancewar nasara mu'assasa an asalin tashe tafina cikinmu fa mundu badat na horo tun sa'ad da yaƙoƙi suka bayyana gare mu tawala da suka haihi juna to anan wani abu ke faruwa wato yakin nan da aka yi na alwasar asibit kun sani maganar asibit to bayan haka su shehu abdullahi sai suka koma a cikin gwando suka iske mujaddidi wai sai kafirai sun ka biyo su ranar lahadi kuma sun ka kewaye gwando gaba ɗai allah sa suka tarwatsa su suka samu dawakansu da takubba da gatura bayan haka kuma sai suka sake tahiya rat talata suka ketare attanin eh suka sake tafiya rat talata suka ketare attanin bayan haka kuma aka sake koro su sannan kuma lallar ba suka tafi aka koro su an ka iske har Usmanu Masadin amma nan ba samu kashe shi ba don da ba Ali Jode kashe shi a can wurin da ake ce masawwa wurin wata korama Muhammadu Bello ya magana wurin wasu duwatsu shi Usmanu Masadin nan muna munahuki bayan haka kuma ranar alhamis kuma sun ka sake cin musu a lokacin shehu na cikin masallaci yana wa'azi yana faɗakar da al'umma suka sake cin musu sai ga su ɗai to a nan ne muhammadu bello ya yi wani abu ya ce mun taɓa haɗuwa daga gani sai wasu ya ce wani hannu ishirin na mu ishirin wahum yi nufuna ala asharata alafin su ko sun hidubu goma kaga kowane musulmi guda zai kabra da wurin mutum kila zai kai ɗari ko wanda ya daidai kamar yakin mutatu ai ko yakin mutatu sahabi dubu uku amma su kahirrai da mutanen italy da iran da ina anka ka haɗo su wurin dubu ɗari biyu kaga kowane sahabi mutum saba'in da biyar shi ɗai aka shahadantar da zai dimnu harisa da kuma abdullahi ibn rawaha da kuma mawaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi ibn rawaha duk aka shahadanci shi su can shi zai da shi fara rika tuta sannan abdullahi ibn rawaha sannan ja'far abdayya to sai ali wannan ya rike tuta shine khalidun walidi ma'aiki na madina yace yanzu haka wani ya rike tuta eh kowane mutum 500 kaga kowane ƙwara guda mutum ɗari biyar zai tunkara to shine da aka zo wannan yaki na mu'utat wallahi an ce khalidun walidi da ya rike tuta da ya kama yaƙi da su a nan ƙasa ma shi soke doki ne wallahi sai da takobi tare kare ga hannu ne sai da sahabbai sun ka kawo labari to iri ne na sun ka faru a cikin gwando daidai yakin mu'utat ta gare su su ishirin in muhammadu bello amma su dubu goma sun wuce ma dubu goma nan ne muhammadu bello ya ce mun kai cikinsu mun ka tabbata mun ka kita hiya ko ina hamma muhammadu bello ya wata waka ta zarunci ya ce anabnu uthmana muqawwi sa'ida udafi ul an maqasidi wal birru hami an harimi walidi wal aqu magbunun walau fi talidi yace ni an daddan shehu usman ni an mai taimaka ma shehu ya ce suna ne dama ballo mataimaki yace ina kuɗe kahirai yadda shehu usmanu kaso yace kuma ɗan kirki yana kariya ga mutunci da girma na mahaifinsa shine addini sannan mai saba ma mahaifansa shi kan zai ga yadda bai su ko da ɗiyan ɗiya ne su ya ga yadda bai su yana waka ta zarunci Allah taimaka musu suka tarwatsa su to anan shine shehu abdullahi ke magana cewa منذ بدت من نهرو tun sa'ad da yaƙuka su bai na gare mu tawara da suka haihi juna yaƙi ya jawo yaƙi man harasa wanda ya abincin biki na yaƙi fina cikinmu alal harbi akan yaƙi ma zalibe gushe ba fina a cikinmu man harasa wanda ya abinci na biki alal harbi na yaƙi ma zalibe gushe ba fina cikinmu kinaya ce daga kullum sai an samu yaƙi ya haihu shi ɗaya kanu wayoma ina tuna yinin da a tauna suka zo mana to shine washar abu suka leko li na ga birnin mu na gwando fawallo suka fada baya wujullun kowannen su hafasa ya hadu bisa sahami saboda ruwan kibon da muka yi musu fa qutila an kashe nahu 50 dagiyan kusan mai ketar iyaka 50 fihim cikin su to da yake an shigo gari har da mata sun kama an niswanu mata wazadat bihi suka karasa shi a wata nusa wazadat lahu suka karasa shi suka isai rajaman wasu sun ka je washin masa sun ka ɗauko kayayyaki sun ka aza cikin rana ina mutuwa ta ko mata sun yi nasu aiki rabbu sama'i matalicin san fushitta ya yayi daidai da su da ya wace su a lokacin shehu yayi ta addu'a yayi ta addu'a kuma da nan na ya ce har abada ba su sake dawa su kawo mana hari daga nan kamar da ma'aikaci ce daga uhudu ba su sake mana yadda sun kai mana. to wannan kenan daren nan ba su sake komowa ba kuma wata karama ce ta mujaddidin addini wa ba'dhum wasu ma daga cikin su la dari bai san aina sa ina yasta kafa kafate ba ina yasta gaba illa laili haddare duk sun ka rikice sun ka tarwace fa khafu suka ji tsoro lima malaku don abin da suka gamu da shi to da sun ka ji yakin ya kai wa arsalu sai suka yo aike bisalmi a zauna lahiya wazu shiddatin wanda ma'adda zarunci minhum cikin su min qablu kamin ayi wanga yaki ta ayyasa sai taushiyar jawayensu to shine shi abdullahi ce wala taman kakku yadda ku amince ma kakku yadda ku gazgata islama kafirin musulunta wai wani kafiri aw silma ko wata saranda zaman lahiyar kafirin wani kafiri kakku yadda bi sharqin in gabas suke don an yi muna irin sambu ka bace ya muna muna huci wala garbin ko in yamma shike irin usmanu masa kai wa hasbukum masa usmanu masa ishe ku misali ba sai an tayi ko ina ba kilu ku bar silmahum sulhun da suka ce lillahi ku bar shi da Allah ku bar mu Allah ya muna maganin su thumma thiqu sannan ku amintu bihi da Allah a wata nusa thumma bihi thiqu kuma ta hito don an samu hasiri sannan ku amintu da Allah kawai aka yi takadimi da tarihi faman khafa don haka duk wanda ya ji tsoro min rabbil bariyata matalicin talikai an nasa shi kan ya ɗebe kewa ma'ana bai da mushkila ko da an yi abin da aka yi mai ba zai cuta mishi ba to bayan an yi kira za mu isa wannan fassarar da ya yi sannan a tsaya wa kauli a hamasa huwa shuja'u shin ru'a gare ta da shadda shine zarumi wa sharin ba'in mai sai da abu wa halbasa aifata na kalbahu ya fita na zuciyarsa Walbulas ismu shajarin finnari a cikin wuta wa akhfasa takallama yayi magana bi kalamin qabihin magana mara kyau wal gawga'u firashul jarade malam bude littahi warra'a'u ka sahabin arra'a'u as-sahabu alfa'alu kenan al'adathu samari dama hadathun saurayi to al'adathu samari wa bintu bisin kinayatun kinaya ce anid dahiya daga musiba wa aqusa jam'u busin kal masali kaman misalin da ya watsu asal guwairu Ab'usa ana tsammanin guwairu ya shiga mune mune wa urkisa rudda an meshe shi ala aqibihi ga duddugensa wa fandasa kandasa al'awwal bil fa'i fandasa ai farra ya ce ya gudu wasani kandasa bilkafi shine kandasa raja'a ya dawo an ma'asiyati daga barin sabon sa wahiyar firaru shine gudu min zafi daga daga wa a hasa asra yayi gaugawa wadan kasa ikhtafa ya ɓoye la bai bi hito ba ila ashabi zuwa ga abokai ne domin ayyaki wa muta'allisan ay an yana mai jin ciwo wa kardasa asaba sahamuhu kibiya ta samu alkirdasa kambu wal ma'ana faza bil makasudi ya samu abin da shi kanuhi wa kharrasa ay sana'a lil harbi ya aikata ga yaki allati waladad wada ta haihu ita yakin yayi mata da'aman nufasa abincin biki ya ce wa malbasa ni'imatun ni'ima wa ta haddasa aisa ala ya tambayi an akhbari labarurrukan hadhihi mawadi'i ba mawadi'a ba don an sa alif dalam wa jurra bil fatati ma la yansarid ma lam yudab ayuku ba'da al rudif don haka al mawadi yake hatta alimaha ya san wannan wula ya san wannan wurare wa khaffasa in jadala ya fadi wasa kada ya fadi kasa washin masa ju'ila an sanya shi fi shamsi a cikin rana wadassasa zahaba ya tafi wata ayyasa lana yayi taushi wanka da ya jawo wallahu alamu duk sani na wurin Allah a yau dinnan a kasa ta zinu biyar mun yi kashi hudu sauran kashi guda alhamdulillah akwai rasuwar da aka yi kaka ala abubakar na asada wadda a nan kwanni da fatan za mu yi kulhulla uku da bismillah zuwa gare ta akwai kakansu mala abubakar shiru da'a da kuma taubashinsu ko shi sai a yi ƙulhuwallahu ɗin da bismillah mu da fatan za mu yi addu'a ta musamman akan abun da suka faru a jiya tashin jiya ɗin nan gehen su alhaji salmi alhaji masudu da'a da fata allah subhanahu wala ka mai da alkhairi kowane irin alheri sai mu karanta da ilafi guda guda allah ka tsare daga wanga abu ya sake faruwa allah dukkan abin da alheri allah ka sa shi ne zai faru gare sa albarkaci annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim لإله قريش يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا رب يا رب يا رب لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إذ الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءني يا رب العالمين wayannan bayan Allah qul huwallahu inna da aka Allah kai haske kabarin su Allah haske kabarin su Allah shiga horta musu Allah shi musu rahama Allah sa sun huta Allah sa sun huta kai musu rahama albarkaci Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah wanda ya rasa shi mu nan baban bala ayu kwana hudu Allah shiga horta mishi shi musu rahama ka sa ya huta ko shi Allah ka sa dukkan addu'o'in da muke Allah ka sanya shi a ciki Allah mu kuma Allah shi ta mu Allah ka sa mutuwa ta zan hutu gare su ta zama a gare mu abin da ya faru a jiya nan a wannan shago Allah subhanahu wataala kamar da alkhairi wa'anda in suna da rabon shari'a Allah ka shirya su Allah ka sa a gane abin da ya abin da ya tafi don girma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka tona asirin su Allah ka sa kuma shi zai zan sanadiyar barin wannan dabi'a ta su ne ya musulmi suka fada cikin wannan albarkaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka tsare gaba Allah ka tsare gaba don girma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka sa ka fara shiga zanubai Allah ka mesa hiye da abin da an ka rasa Allah duk ɗan kasuwa gaba da Allah ka tsare musu dukiyoyinsu Allah ka tsare ko shubha balle haramu albarkaci annabi sallallahu alaihi wasallam limamin wannan masallaci Allah shi kara masa lafiya ɗan kwamiti Allah shi kara taimaka musu Allah shi ba mu albarkacin juna Allah ka biya bukatocin bisirul fatiha bismillahir rahmanir rahim bi izzati amma yasifun alhamdulillah